barkanmu da saduwa a karatunmu na tafsirin alkur'ani mai girma da muke karatun suratu hud alaihi salam wanda masallacin jami'ar abubakar ta fawa balewa a nan bauchi ke gabatarwa kuma wanda yau muke da ɗaya ga watan ramadan shekara ɗaya bayan hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina wanda kuma shi ya dace da goma sha biyar ko ko goma sha hudu goma sha hudu ga watan mayu na shekara ta dubu biyu da ashirin miladiya idan ba manta ba muna karatu a cikin wannan sura za mu tashi ne daga kisar annabi salihu alaihi salam tare da mutanensa samudawa bayan mun gama da labarin annabi hudu alaihi salam da mutanensa adawa mai allah ya ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب نعم قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإلى ثمود أخاهم صالحا Ubangiji maɗaukacin sarki ya ce zuwa ga samudawa kuma mun aika musu da ɗan uwansu shine Salih. Fala ya komi abudullaha malakun min ilahin ghairu. Annabi Salihu ya ce ya ku mutane na ku bauta wa Allah mana wanda ba kwa da abun bauta bisa cancanta da gaskiya sai shi huwa an sha'akum min al-ard Allah shine wanda ya fara halittar ku daga ƙasa wasta'marakum fiha kuma ya ba ku rayar da ƙasar ko kuma ya ajiye rayuwarku da kuma wato gina ƙasar a kanku a cikin ƙasa fastaghfiruhu don haka ku nemi gafararsa summa tubu ilaihi sannan ku tuba zuwa gare shi inna rabbi qaribun mujib lalle ubangiji na makusanci ne ga bayinsa kuma mai karɓar roƙon bayinsa qalu mutanensa suka ce ya salih ya kai salihu qad kunta fina marjuwan qabla hadha haƙiƙa da dai ka kasance wato wanda ake wa tsammanin alheri ko abin kyau a dakan kafin wannan a tanhana an na abu da ma ya abu da ba'una yanzu so kake ka hana mu abin da wato mu bautawa abin da iyayenmu suka rika bautawa wa inna na lafi shakkin mimma da'una ilaihi murib mu dai kam tabbas muna cikin kokonto na tababa kan abin da kake kiran mu zuwa gare shi Allah Maɗaukakin sarki yana yi mana bayani dangane da labarin annabi salihu alaihi salam cikakken bayani a kansa da ƙasar da ya zauna da gwagwarmayar da ya yi da mutanensa har zuwa halaka su duk wannan yana cikin bayanan da muka yi a cikin suratul araf ba bukatan maimaitawa amma a nan dai Allah ce mana wa ila samuda kahun saliha ai wa ila samuda wa hum adun saniya adawa kala biyu ne wa annahu ahlaka adan al'ula akwai ta farko ita ce wancan da muka gama da su sai kuma adun asaniya sune adawa na biyu su ne waɗannan waɗanda suka zo suna kama da waɗancan wajen girman halitta suna kama da waɗancan wajen ƙarfin sarrafa abubuwa na halittar Allah da ƙarfinsu sannan kuma sun daidaita da su akan bautan gumaka da kafircewa Allah to shine Allah ya ce ya aika musu da akahum dan uwansu dan uwansu ba yana nufi dan uwa dole na jini ko kuma dan uwa na addini ba Ƴan uwantaka kala uku ce akwai ƴan uwantaka ta ƴan ƙasa akwai ƴan uwantaka ta addini akwai kuma ɗan uwantaka ta wato jini ɗan uwantaka ta jini ita ce wadda take iya sa a ci gado kamar yadda Allah madaukakin sarki zaka ji a cikin ayoyin gado Allah ya ce ukht Allah ya ce akh Allah ya ce ikhwa amma sai kuma ɗan uwantaka ta ƴan ƙasa ɗaya kamar yadda mu yanzu muke ƴan Najeriya da wanda suke ƴan ƙasar Nijar da waɗanda suke ƴan ƙasashen Turai da waɗanda suke 'yan ƙasashen Asia dukansu za ce 'yan uwan juna ne saboda 'yan ƙasa ɗaya ne wannan ma 'yan uwantaka ce baka shi ma a kahun bi ma'ana <clears throat> uku watan kaumiya 'yan uwantaka irin ta su 'yan ƙasa ɗaya 'yan gari ɗaya al'umma ɗaya ƙabila ɗaya ana iya cewa wane ɗan uwanka ne ko da addinin ku ba ɗaya ba za ce ɗan uwanka ne ɗan ƙasa kaza sannan sai kuma 'yan uwantaka ta addini wadda ita ce tafi kowace ita ce wadda wato Allah madaukakin sarki shine wanda ya kullata mal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum to Allah ce dan uwansu <clears throat> a wajen kasanci shine annabi salihu <clears throat> an aike shi zuwa ga mutanensa qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru ya wa'azi wa mutanensa yace ku bauta wa Allah kamar yadda kowane annabi ma ya kira mutanensa zuwa ga bautar Allah shi kadai ba abokin tarayya <clears throat> ya ƙara musu da cewa huwa an sha'akum min al shi shine wanda ya ƙagi halittarku daga ƙasa bi mana huwa a khalqakum min al shi shine wanda ya fara halittarku daga ƙasa haitu khalaqa minha abakum adam domin daga ƙasa ne Allah ya fara halittar babanku adam zaka shine an sha'akum min al kun wasta'marakum ha wato istakhlafakum fil ardi wa ja'alakum ummaran laha Allah ya sa kuka zama mamaya a bayan ƙasa shine ma'anan ista'marakum fiha sannan kuma ma'anan kun, shine ja'alakum ummaraha fiha ja'alakum ummaran fiha ha kaifa tasha'un kuna cin moriyar ƙasa ku haɓaka ta ku yi noma a cikinta? ku gina gidaje ku gina hanyoyi ku yi duk abin da kuke bukata na raya ƙasa shine kun, Allah ya da ku ku ne masu raya ƙasa masu cin moriyarta masu rayuwa kuma a kanta kuma dukkan arzikinku yana cikinta shine ma'anan ista'marakum fiha fastaghfiruhu thumma tubu ilai don haka ku nemi gafarar ubangijinku kuma ku tuba zuwa gare shi inna rabbi qaribun mujib ubangiji na makusanci ne ubangiji na wato wanda yake tare da bayinsa ne kusanci kashi biyu ne akwai alqurbul khas akwai alqurbul am alqurbul am shine wanda ubangiji yake da shi da kowace halitta da kowane bawa kowa Allah yana kusa da shi wato ƙurbi irin na kula ƙurbi irin na ihata da kuma sanin dukkan abin da bayi suke ciki da kuma ji da gani da kuma iliminsa akan dukkan abin da al'amarin bayinsa suke kai shine nan kusancinsa da su ba abin da yake buya masa na al'amarinsu wannan shine alqurbul am wannan ya shafi dukkan halittu da dukkan bayi muminai da waɗanda ba muminai ba ɗan adam da wanda ba bil adama ba sai kuma alƙurbul khas shine kusanci irin na musamman irin wanda Allah yake da shi da bayinsa muminai na gari su ne waɗanda Allah ya zaɓe su ya kusantar da su zuwa gare shi saboda bautar da suke yi shi yasa Allah ya ce fala kalla la tuqihu wasjud waqtarib kai sujada sai ka matso kusa ka zo kusa da ubangiji mutum in ya zo kusa da ubangiji ta hanyar bautar sa, ta hanyar wato addu'arsa ta hanyar ikhlasi a wajen bauta to sai Allah ya zama makusancinsa irin su ne wanda Allah madaukakin sarki yace a kansu wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an kaga qurbul ijaba kenan akan wannan ne kuma Allah madaukakin sarki anan yace inna rabbi qaribun mujib bimana qaribun yujibu da'wata da'i idza da'a qalu sai suka amsa da cewa ya salihu qad kunta fina marjuwan qabla hadha ya kai salihu ka dai kasance a cikin mu da marjuwan kalmar marju tana nufi mimman yurja lahu salah wal aqlu salim wanda da ake masa tsammanin kai wannan dai zai yi hankali wannan zai zama mai rabo wannan muna masa kyakkyawan zato kai wannan in ya girma za a amfana da shi irin dai mutumin da zai tashi a cikin gari alasan barka shine manan almarju wanda ake masa wato tsammanin zai zama nagari wanda yake da potentials masu kyau wanda kuma yake da abubuwa da za a iya sa ƙasa ta amfana da su suka ce wannan shine a wurin su a da kafin ya fara wa'azi qabla hada tun kafin ka fara wa'azi amma da ka fara wa'azi sai ka zama ba kai ba mu ga alaman alheri a tare da kai ba ka zo kana zagin allolin mu kana zagin abin da iyayenmu suke kai da muna tsammani kai nagari ne ashe kai tir da kai kai ba mutum bane nagari shine ma'anan kad kunta na marjuwan ai kad kunta mimman narju lahu salaha wal khair lakinnahu na aksu ba'da wato abin nan daga baya ba'adu daga baya kenan da kan qabla hada kana da kirki kuma ana tsammanta maka kirki kaji yanda suke izgili da cin mutunci ga annabawa cewa kafin annabi ya zama annabi shine yake da kirki su a wurin su amma bayan ya zama annabi duk kirkin sa ya shafe sannan wannan yana tabbatar mana da cewa duk mai wa'azi duk mai gargadi to ya zama shi yayi aiki da abin da yake kai saboda kar a samu makama wato ko madogara a kansa akan ɗabi'unsa sai dai a samu a kan a ce a kushe wa'azin amma shi kansa kar a samu wani abu da za a ce wannan makasa ce a gare shi shi yasa suka ce karkun tafi na marjuwan tun da kai mutumin kirki ne haka annabi sallallahu alaihi wasallama tun farkonsa mutane suna ce masa al'amin, da ya fara wa'azi ne suka ce ƙarya ce amma da kan ba wanda yake ƙaryata shi fa innahum la yukadzibuna walakin adh-dhalimina bi ayati llahi yajhadun don haka wannan kuma shine halin annabawa dukkan su mutanen kirki ne a cikin rayuwarsu gaba ɗaya ba annabtacce kawai ta gyara su ba dama ta same su su mutanen kirki ne a tanhana an na abu da ma ya abu aba'una yanzu so kake ka hana mu bautawa abinda iyayenmu suke bautawa wa inna na lafi shakkin mimma tad'una ilaihi murib mu muna cikin shakka daga abin da kake kiran mu da shi murib bi ma'ana shakkun mu'asirun lirraib wannan shakkar ma ta sa har muna kokonto lirraibi abin nan wa adami sikati fik yanzu mun daina ma bama da tabbas bama da yarda da kai saboda shakkar da ka sa mana domin ka fara wa'azi akan abin da ba masu me yace da su قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة rabbi ربي وآتاني منه رحمة وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب <clears throat> فعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب قال النبي هود يجي دسو يا قومي يا النبي صالح يجي da mutanensa ya qaumi ya mutanena ku bani labari mana in kuntu ala bayyinatin min rabbi in dai na kasance a kan hujja daga wurin ubangiji na wa atani minhu rahma kuma ubangiji na ya bani wata rahama ta musamman faman yansuruni min Allah in asaitu to wane ne zai iya taimako na ya tserar da ni daga wurin Allah idan na saba masa fama taziduna ni ghaira tafsir ba abinda kuke kara mun face tabewa wa ya qaumi hadhihi naqatullahi lakum aya ya ku mutane na wannan dai ita ce taguwar Allah zuwa gare ku a matsayin aya ta musamman fadaruha ta'kul fi ardillah haka ku barta ta ci a cikin ƙasar Allah wala tamassuha bisu kada wato ku shafe ta da wani abu na cuta fa kuma azabun qarib sai azaba ta kusa ta zo ta kama ku fa ruha su ku sai suka soke ta fa qala tamatta'u fi darikum thalathata ayyam sai yace da su to ku zauna ku more a cikin gidajen ku zuwa kwana uku kawai zalika wa'adun ghairu maktub wannan wani wa'adi ne na alkawarin Allah wanda ba abin karyatawa ba annabi salihu ya ci gaba da gaya wa mutanensa cewa kun ce ba za ku yarda da ni ba kun ce da ni mutumin kirki ne kun ce kuma yanzu ba za ku bar abin da kuke bautawa ba wanda iyayenku suke kai sai ce yanzu ku bar labari yanzu in dai ni na kasance akan hujja da ku da iyayenku kuma akan bata kuke har yanzu akan iyayenku za ku tsaya in kuntu ala bayyinatin min rabbi wa atani min rahma kuma ga rahama ya ban za ku bar za ku bar rahamar ku je ku bi abin da iyayenku suke kai a a wannan bai dace da ku ba ni kuma wato bai dace da dai ba min ba bi aula Fa faman yansuruni min Allah in asaitu ta ya zan yi in bar abin da Allah ya aiko ni in gaya muku in kuma bar hanyar Allah in bi taku saboda kun ce kuna shakka ba ku yarda da ita ba in asaituhu in na saba wa Allah na ki muku wa'azi ko na saba wa Allah na bi hanyar ku wa zai iya kubutar da ni a hannun Allah faman yansuruni bimana faman ni min Allah wa man ni min iqabihi wane ne wanda zai iya hana Allah ya kama ni babu ai haka dole in ci gaba umarnin Allah ne sannan kuma dole in tsaya akan hanyar da Allah ya dora ni wannan ita ce hanyar Allah fama taziduna ne gaira taksir ba abinda kuke kara mun in banda yawan tabewa gaira dalalin wa tabab wa izwa ba abin da kuke dora mun ko kuke neman jana a kai sai dai ku ƙara taɓarwa amma hanyar da nake kai ita ce hanyar Allah ta shirya wa ya qaumi hadhihi naqatullahi lakum aya yace da su kuma ya ku mutane na wannan ita ce taguwar Allah raƙuma ce ta Allah wadda Allah ya fitar muku da ita ayatan don ta zama mu'jiza da Allah zai nuna muku gaskiyar saƙona cewa ni annabi ne daga gare shi da gaske fadaruha ta kulfi ardillah ai fatrukuha ku barta ta ci daga kasar Allah ta yi kiwo kar ku taba ta wala tamassuha bisu kar ku taba ta ta hanyar cutarwa la bi aqrin wala bi man'in min sharabiha kar ku hana ta shan abin shan ta kar kuma ku ce za ku kashe ta fa ya'khudhukum azabun qarib sai azaba ta nan kusa ta kama ku ina tsoratar muku fa aqruha suka yi taurin kai suka soke ta faƙala ta matta'u fi darikum salasata ayyam sai ya ce to Allah ya baku wato lokaci imhali na kwana uku kaɗai ku zauna ku ji daɗi istamti'u fi kuma ku tsaya a cikin gidajenku kawai ku more wato mau'idinku kwana uku ne kaɗai zalika wa'adun ghairu Maklub. wannan alkawari ne wanda ba abin karyatawa ba abinda muke koya a cikin waɗannan shine tun daga lokacin da ya yace huwa ansha'akum min al-ardi wasta'marakum fiha Allah ne ya kaji halitta ku daga ƙasa kuma Allah ya dora muku nauyin raya ƙasar Allah ya dora wa mutane cewa su za su raya shi za su raya ƙasa shi yasa ma Allah ya bamu wannan ƙasar ya hana mala'iku kamar yadda Allah madaukakin sarki yace wa in qala rabbuka lil mala'ikati inni ja'ilun fil ardi khalifa Allah ya sanya mu khalifa a bayan ƙasa to khalifa shine wanda zai kula da wannan ƙasar ta hanyar ya da addini kuma ya da rayuwa ya da addini shine wato ya kula da haƙƙin Allah da rayuwa shine ya kiyaye haƙoƙin nasa na kansa na rayuwarsa da sauran jinsin bil'adama. ta hanyar da dokoki da za su dace da rayuwar ɗan adam ta hanyar yin mulki ta hanyar samar da abubuwa na bukatun ɗan adam ta hanyar haɓaka bincike ta yadda rayuwar ɗan adam da lafiyarsa da hankalinsa za su ƙara bunƙasa wannan duka Allah ya tsora wa ɗan adam su yi shi yasa Allah baya aiko mala'iku su mana kiwon lafiya baya aiko mala'iku su ba mu kuɗi baya aiko mala'iku su gina mana hanyoyi su gina mana gidaje wannan duk mu za mu yi wa kanmu to Allah ya ɗora mana wajibin ɗan adam ne ya yi bincike a bayan ƙasa ta zai ya amfana da dukkan albarkatu na bayan ƙasa saboda Allah ya ce wasta'mara kun fiha sannan muna fahimta a cikin waɗannan ayoyi cewa dukkan annabawa sun saba wato da jin iskili daga mutanensu iri-iri annabi hudu a baya mun ji mutanensa sun ce masa ba za su yi imani da shi ba kuma suna gani cewa ma allolinsu ne suka shafa masa hauka suka ce masa shi wawa ne shi kuma wannan annabin cha suka yi da shi mutumin kirki ne da ake masa tsammanin zai zama nagari ashe ma ba ma nagarin ba ne saboda kawai ya yi wa'azi kalmomi irin na cutarwa haka aka saba kuma dole ne ya zama annabawa da su da magadansu su yi haƙuri akan wannan don tara da sassaƙa baya hana gamji toho. sannan kuma waɗannan ayoyi suna nuna mana cewa wato annabawan Allah suna matuƙar jin tsoron Allah akan aikin da Allah ya sa su in suka ki Allah zai kama su ya har rasulu balligh ma unzila ilayk wa in lam taf'al ma ballaghta risalata in Allah ya ce ayi dole ne ayi Allah ne ya aiko annabawa su ma ba son kansu ne suka zaɓi kansu ba Allah ne ya zaɓe su kuma dole su ne su yi shi yasa ya ce in na saba wa Allah na isarwa ba wanda zai iya kwatana a gaban Allah haka kuma yin shiru akan rashin gyara kuskure in ka gani ka yi shiru baka gyara ba shi ma Allah zai iya kama ka kamar yadda annabi salihu ya ce faman ne min Allah ina asaitu sannan muna fahimta a cikin waɗannan ayoyi cewa Allah ya turo musu da wannan naka kuma Allah ya kira ta da cewa naqatullah Allah ya kira ta da cewa wannan wato taguwa ce ta Allah to haka a barta ta ci a ƙasar Allah kuma kada a shafe ta da cuta wannan zai zama wato zai sa Allah ya kama su da azaba wannan aya kamar yadda kuka ji na karanta ta na ji wani malami yana tafsirin alkur'ani ko kuma yana wa'azi sai ya yi amfani da wannan ayar domin nuna halalci da kuma dalili a alkur'ani a kan yin bara wanda yanzu ya zama abin da ya jawo cece ce a nan najeriya za mu dawo kan wannan darasi na musamman ku bi mu bashi bari mu gama karatu mu dawo mu ji ko wannan aya ta yi magana a kan bara ko ba ta yi ba ubangiji dai ya ce fa aka ruha sai suka soke ta ba duka ne suka soke ta ba wani daga cikinsu ya yi, amma tunda da sunansu sai aka ce shi kenan sun yi domin Allah madaukakin sarki ya ce idin ba'ata ashqaha wanda ya fi su tsiya shine wanda ya tashi ya zabura kuma ya je ya soke ta amma Allah ya ce fa aka ruha fa qala tamatta'u fi darikum salatata ayyam sai Allah ya ce aka ce da su ku zauna a cikin gidajenku ku ji daɗi zuwa kwana uku wannan ne dalilin da yasa da yawa malamai suke cewa in mutum ya yi abin laifi wanda ya sa a nemi ya tuba yusta tabu salatan za a bashi kwana uku ne ya tuba idan bai tuba a ciki ba a ɗauki hukunci a kansa tunda a nan ma Allah ya yi imhali ya ce tamatta'u fi darikum ta ayyam haka ana yawan bayar da wato dama na mutum ya canza ko ya gyara ko kuma ya janye wani abin da ya yi na laifi ko kuma wani abin da mutum ya na blasphemy in mutum ya zagi addini ko ya zagi Allah ko ya zagi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wal iyadu billah akan ya dawo musulunci a cikin kwana uku ko kuma in ba haka ba a tabbatar da hukuncin Allah a kansa dalika wa'adun ghairu makdub me ya faru ne فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ فلما فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز وأخذت الذي وأخذ الذين ظلموا وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في دارهم جاثمين هيا طيب، ديو قرآن وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود الله كاو هدا وبنجي مرأوك كنسر كيتشي فلما جاء أمرنا يا amruna واتو al'amarinmu ya zo najjaina salihan na amanu ma'ahu bi rahmatin minna sai muka tserar da salihu annabi salihu kenan da shi da waɗanda suka yi imani tare da shi muka tserar da su da rahamar mu wa min yau mai izin. kuma muka tseratar da su daga wulaƙanci irin na wannan rana abun kunya da ya faru a ranar inna rabbaka huwal qawiyyul aziz lalle ubangijinka shine mai ƙarfi na isa da kuma isarwa al'aziz mabuwayi wanda ya buwayi dukkan komai da dukkan kowa wa aka akadha alladhina zalamu saiha Allah yace sai tsawa ta kama waɗanda suka kafirtan nan fa asbahu fi diyarihim jasimin sai suka wayi gari dukansu a mace gawawwaki a cikin gidajensu ka allam yaghna fiha kai ka ce da ba su rayu ba a cikin waɗannan gidaje na ƙasaita ko kuma garuruwansu ala inna samuda kafaru rabbahum Allah ce ku saurara lallai samudawa sun wa ubangijinsu ala bu'dan li samud Allah ya ce ku saurara tir nesa nesa daga rahama da su samudawa Allah ya ce falamma jaa amruna lokacin da umarninmu ya zo bi mana amruna bi ihlaki samud lokacin da umarninmu ya zo akan cewa za a cika aiki akan samudawa najjaina salihan wallazina amanu ma'a sai muka tserar da annabi salihu da shi da wanda suka yi imani tare da shi bi rahmatin minna muka tsirar da su da rahama daga gare mu wa min khizi yawmi id da kuma daga bi ma'ana min hawani wa fadihati zalika al-yawm daga wulakanci da kuma abun kunyar wannan ranar ita ce ranar kamawa ranar da Allah ya halaka su da wata irin tsawa mai tsanani fa amma samudu fa uhliku bi taghiya Allah ce fa asbahu fi diyarihim jasimin ay fa asbahu khamidina halka fi diyarihi wato sai suka wayi gari ga sunan duka gawawwaki mushe suna nan kwakwance a ƙasa a matsayin gawawwaki a cikin gidajensu Allah yake ka allam yaghnau fiha ai ka allam yuqimu fi hadhihi albiladi waddiya kai ka ce basu rayu ba a cikin waɗannan gidajen duk sun ƙare ala inna samuda kafaru rabbahum ala bu'dan li samud to Allah yana gaya mana yanda suka ƙare waɗannan mutane haka Allah maɗaukakin sarki ya kama su da asaiha. Asaiha ita ce as-sa'iqatu min sama wata irin tsawa daga sama wadda ta yi rubuki ya zama saboda tsananin kararta da bala'inta ta taqatta'at biha qulubuhum har zukatan suka rika fashewa saboda tsananin karar ta yi tsanani ba kawai kwakwalwa ce kawai za ta fashe ba don bala'in har zuciya ma za ta fashe wannan shine abin da Allah ya halaka samudawa da shi kuma Allah maɗaukakin sarki wannan wato Allah ya faɗa ne saboda ya zama gargaɗi ga mutanen baya cewa kar su ma su aikata irin wannan sai irin wancan su ma ya same su to me Allah ya ce a gaba dangane da kisa ta gaba ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد الله يا البركة وبيجي مرأوك كل سركي Ya yace walakar ja'at rusuluna Ibrahim bil bushra haƙiƙa tabbas manzanninmu ko ɗan aikenmu sun zo zuwa ga ibrahim da albishir qalu salaman sai suka ce muna maka sallama qala salam yace ni ma ina amsa sallama fama labita an ja bai ijlin hanid bai jima ba sai ya zo musu da ɗan maraƙi a soye falamma ra'a aydiyahum la tasilu ilayhi yayin da ya ga hannayensu ba sa isa zuwa ga wannan dan maraƙi don su ci na kira hum sai ya fara ɗari ɗari da su wa aujasa minhum khifa kuma sai ya ɓoye tsoronsa a kansu qalu la takhaf suka ce da shi karka ji tsoro inna ursilna ila qaumi lut mu dan aike ne da aka aike mu zuwa mutanen lut alaihi salam wa imra'atuhu qa'ima matarsa kuwa ga ta can a tsaye fadahikat sai ta fashe da dariya ko kuma sai kawai ta fara haila fa na bi ishaq sai muka mata albishir da haifuwar da ishaq wa min wara'i ishaq yaqub kasa da kasa da ishaq kuma muka mata albishir da cewa ishaq ma zai haifi yaqub qalat ya wailata a alid sai take cewa kai cuna yau ni din ce zan haifu wa ana ajuz ga ni tsohuwa tuku wa hadha ba'di shaykha sannan kuma ga kuma mijina shi ma tsoho inna hadha la shay'un ajib wannan wani abu ne mai ban mamaki qalu ata'jabina min amrillah suka ce da ita yanzu ke mamaki kike yi da al'amarin Allah rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal bait rahmar Allah ta tabbata akan ku ya ku iyalan wannan gida mai albarka da albarkatun Allah duk sun tabbata a gare ku innahu hamidun majid lallai ubangiji shine abun godewa kuma shine mai girman daraja ubangiji nan kuma bayan ya gama labarin samudawa ya kawo mana labarin annabi ibrahim alaihi salam da shi da dan uwansa wato dan amminsa wanda shine annabi lut alaihi salam shi annabi ibrahim alaihi salam yana zaune ne a wato Falasɗin kamar yadda muka yi bayaninsa a baya shi kuma annabi lot alaihi salam yana wajejen Sham to sai zamana annabi Ibrahim yana gida sai ga baƙi sun zo masa baƙin kuma suna kan hanyarsu ne ta zuwa garinsu annabi Lut alaihi salam annabi Ibrahim yana nan sai ga baƙi sun zo kalu salaman sai suka masa sallama suka ce salaman ainu nusallimu alaika salaman muna yi maka sallama wannan salaman din nan mansubun ne alal maf'uliyya amma kala salamun shi kuma salamun din nan mubtada ne khabar din sa mahdhuf bi ma'ana salamun alaikumus salam to sai ya zama shi ya amsa musu su kuma sun yi sallama fama labisa an ja'a bi ilmin hanif ai fabadara wa asra'a wa lam yata'akhkhar bai bata lokaci ba kawai sai ya shiga gidansa kamar yadda Allah ce faraga ila ahlihi yayi gaggawa ya shiga gida faja'a bi ijlin hanid yana dawowa sai ga sai ga dan maraki wanda ya je ya yanka kuma aka soye aka kawo musu shi falamma ra'a aydiyahum la tasilu ilayhi nakirahu yayin da ya ga hannayensu baya isa zuwa gare shi cewa ya zo da ɗan maraki guda wannan ya nuna cewa baƙin nan suna da yawa waɗansu suka ce su uku ne wato mala'ika jibril da kuma mala'ika israfil da kuma mala'ika mika'il waɗansu kuma suka ce su tara ne ala kulli hal dai sun fi biyu tunda Allah ya ce ya kawo su da lafazin jam'i da ya ga hannayensu baya sa ci don a tsammaninsa duk wani mutum a kawo masa raƙumi kuma al'ijil ijil kuma shine fatan fata min albakar wato ɗan samari daga cikin shanu wanda yake ya ƙoshi kuma a wata sura Allah ce bi ijilin samin mai mai ya yi kyau gashi nan an kawo yana tiriri su sa hannu su ci amma ya ga ba ci shi ya sa hannunsa yana taɓawa don su ma su ci ya ga ba su ci ba na kira hom ai istankara amrahum sai ya fara kai wannan wasu irin mutane ne akwai mutumin da baya cin nama ne kuma nama irin wannan haka kawai wa aujasa minhum khifa ai wa akhfa fi nafsihi khifatan minhum sai ya ɓoye ka ya fara jin tsoron su amma dai ya kokari ya danne saboda kar su gane qalu la takhaf suka ce mun fahimci alaman kana jin tsoro fa ka daina jin tsoro inna rusulu inna ursilna ila qaumi lut mu dan aike ne wanda aka aike mu zuwa mutanen annabi lut me za su je su musu Allah ya faɗa a cikin surori daban-daban wanda yake kamar cikin suratun naml da kuma cikin wato waɗansu surori na Alƙur'ani da suke cewa Allah ya aike su ne ko kuma cikin suratul ankabut an aike su ne su je su halaka waɗannan mutanen inna muhliku ahli hadhihi alqarya inna ahlaha kanu zalimin qala inna fiha luta yace musu ai akwai dan uwa na lutu can shi kuma mutumin kirki ne suka ce nahnu a'lamu biman fiha ai mun san akwai lutu za mu je shi mu tserar da shi lanunajjiyannahu wa ahla shi za mu tserar da shi sauran mutanen ne za mu halaka amma mutanen kan dole sai an halaka su wa imra'atuhu qa'imatun fa dhahikat matarsa tana tsaye a wurin tana musu hidima ita ma ko kuma tana jin me ake yi shi yana zaune tare da su ita kuma tana tsaye ko ta kwana duk abin da za a ce ta ɗauko ko ta yi sai ta yi fa sai ta bushe da dariya ta yi dariya ne a wurin waɗanda suka fassara shi da cewa dariya ce da cewa ta ji cewa za a halaka mutanen lot mutanen lutu kuma ta san tsiyarsu ta yi yawa yau ashe lokacin halakawarsu ta yi sai ta yi dariya saboda jin daɗin abin da za a yi musu kuma za a tserar da annabi lut don an ce wato abin nan eh, eh, eh, abin nan mu nahu za mu tserar da shi amma za mu halaka sauran to wasu kuma suka ce a'a ta yi dariya ne a nan akwai takdim da ta'khir bi ma'ana wa imra'atuhu qa'imatun fabashsharnaha bi ishaqa wa min wara'i ishaqa yaquba fadhahikat tana tsaye sai aka mata albishir cewa za ta haifu kawai sai ta fara dariya ta fara murna saboda ganin cewa tsohuwa take amma za ta haifu wasu kuma suka fassara fa dhahikat bi ma'ana habat bi ma'ana yi haila saboda an samu a lugar larabci ana yin amfani da kalmar adhahik da ma'anan haila suna yi istishadi da faɗin wato abun nan da fadin wannan shahid din a cikin wato abun shu'ara na larabawa yana cewa wa inni la'atil ilsa inda tuhuriha wa ahjuruha yawman idza taku dahika bi ma'ana idza taku ha'idan to ala kulli hal ko ma menene dai ta ta abinda ake faɗa a nan shine ita ko dai ta yi dariya na farin ciki ko kuma kawai sai ta ga ta fara haila bayan sun ce mata za ta haifu ita kuma tana jin mamaki kawai sai ta ga ta fara haila bayan ita tsohuwa ce qalat ya wailata a alidu take cewa ya kai cona yanzu ni ce zan haifu wa ana ajuzun wa hada ba sannan wannan mijin nawa kuma yana tsoho kuma ni ma ina tsohuwa ku ce za mu haifu a haka ba ali bi ma'ana zauji wa ma alayki id ni danifa wa ghaba ba'luki yawman an ta'udini bi ma'ana wa ghaba zawjuki inna hadha la shay'un ajib wannan abun mamaki ne shine Allah ce suka ce mata a atajabina min amrillah yanzu al'amarin Allah bai dace a ce ke ce zaki ji mamaki ba nan gidan gidan annabta ne nan gida gida ne gidan rahama da albarkar Allah kun san yadda al'amarin Allah yake inna ma amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun in yana son abu kawai zai ce ayi ne kuma dole ayi ya zaki zo ki ji mamaki da rahamar Allah rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal bait rahamar Allah da albarkatunsa sun tabbata a gare ku ya ku iyalan wannan babban gida innahu hamidun majid lallai shi ubangiji wato godajje ne kuma ubangiji mai girma ne a cikin wannan aya a cikin waɗannan ayoyi akwai darusa da yawa Darusa da suka shafi wato e, yadda ake karɓar baƙo a musulunci kamar yadda ibnu kathir yake cewa wannan aya waɗannan ayoyi sun kunshi darusa da yawa da fa'idoji dangane da yadda ake karɓar baƙo a musulunci shi kuma imamul qurtubi Allah ya masa rahama yake cewa wannan ayar ta ƙarshe da muka karanta da yace rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal bait tana tabbatar da cewa matar mutum ita ma ahlul bait ita ma ahlul baitin sa ce kamar yadda nana Aisha matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da dukkan matansa su ma ahlul bait ne kamar yadda anan aka ce wa matar rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal bait haka kuma aka ce wa matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama inna ma yuridu Allahu li yudhhiba ankum rijsa ahlal baiti Wai wa yutahhirakum tatahira alhali ana magana ne da mata wannan ya zama raddi ne mummuna akan yan shi'a waɗanda suke wulaƙanta matan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama masu tsarki da daraja Allah ka ƙara yarda da rahamarka a gare su sannan kuma suke aibanta musamman ma manya-manyan matansa masu daraja na na Aisha ‘yar Abubakar da kuma na na Hafsa ‘yar Umar Allah ya ƙara yarda a gare su gaba ɗaya. Imam al ya ce wannan raddi ne a kansu. ayar baya da annabi ibrahim alaihi salam ya yi magana dangane da gado ai dangane da yadda ya koya mana laduba na karɓar bakunci za mu ji shi kaɗan bayan kun ji bayani dangane da wato bayani akan waccan aya da muka ce abi mu bashin ta dangane da magana akan wato roƙo da bara ubangiji maɗaukakin sarki ya ce hadihi na lakum aya wannan wato taguwar Allah ce zuwa gare ku a matsayin aya fadaruha ta kulfi ardillah ku barta ta ci a cikin wato ƙasar Allah wala masu bisu kuma karku shafe ta da wata cuta da wannan aya waɗansu suke yin istidlali da a kan cewa wannan hali da ake ciki yanzu a Najeriya da ake ƙoƙarin yaƙarsa daga ɓangaren hukumomi wanda kuma ya daɗe yana cin tuwo wa ƙwarya tuwo a ƙwarya wa mutane da yawa da al'ummar musulmi da kuma wato gwamnatoci dangane da matsala ta bara da roƙo da aka san al'ummarmu musamman kuma al'ummar hausawa ta arewa hausa fulani suke yi wannan ɗabi'a ɗin sai waɗansu suke cewa ta halatta saboda wannan aya menene dalili shine Allah ya ce taguwar Allah ce a barta ta ci daga arzikin Allah zaka su ma almajirai masu bara ko kuma mutane masu roƙon mutane su ma duka a bar su su ma kamar taguwar Allah ce a bar su su ci daga arzikin Allah to shin wannan aya ta dace a yi istishadi da ita akan maganar roƙo akwai amsa akan wannan ta fuskoki har guda goma sha biyu da ni nake ganin cewa wannan aya ko kaɗan ba ta dace a yi istishadi da ita ba akan wannan magana ta matsalar barace-barace da ta zama ruwan dare a cikin al'umarmu. dalili na farko shine wannan aya yin istidlali da ita ana yi ne akan maganar roƙon ba akan maganar karatu ba ba ma da matsala akan karatu da koyon karatun Alkur'ani, annabin musallallahu alaihi wasallama ya kwaɗaitar a wurare da yawa akan a koyi karatun Alkur'ani, idan ana magana akan almajiranci da koyon karatu ne wannan kan gaba dai gaba dai saboda ayoyi da hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama sun gaskata hakan to ko su ma masu istijhadi istishadi da wannan aya ba suna yi akan karatun Alƙur'ani bane suna yi ne akan baran saboda cewa da aka yi a barta ta ci daga arzikin Allah inda akan karatu ne sai mu ce dama ba ta yi magana akan karatu ba ta ko kusa ko ta nesa ta yi magana dai akan cin abinci daga arzikin Allah to akan wannan ne suke istidlali da shi akan cewa su ma masu bara suna ci ne daga arzikin Allah to idan kuwa ana magana akan cin arzikin Allah ne nan ma sai mu ce wannan ayar bata zama dalili akan wannan ba domin dalili akan haka raddi na fuska ta biyu bayan ta farko da cewa al'ayatu la tatafarraqu ila ta'allumil qur'an ba ta magana akan koyon karatun qur'ani ta ko ta ina in ma za a yi magana da ita sai dai a kawo ta da fuskan maganan bara amma akan maganan bara ma bata nuna shi ba a cikin tafsirin da dukkan muka taɓa ji na at-tafsiru bil ma'thur ko at-tafsiru bil riwaya babu wani daga cikin magabata da ya taɓa cewa wannan ayar tana magana akan roƙo ko bara idan kuma akwai muna jira dan Allah muna bin bashi ko fassarar Annabi sallallahu alaihi ko wani cikin sahabbai ko wani cikin tabi'ai ko wani cikin manya-manyan malaman tafsiri magabata da ya taɓa fassara wannan aya da cewa tana nuna cewa ya halatta a yi bara da roƙo in akwai muna nema dalili na uku shine ita wato in an yi istishadi da ita akan at-tafsiru bid ba na riwaya ba akan mutum ya yi ƙoƙari da hadinsa ya ga aya kaza ta dace da abu kaza to wannan ma ya zama istim ya zama istif ya zama wa ta'wilun batil wa qiyasun ma'al farid wannan bai dace da wannan maganar ba saboda ayar babu inda ta yi magana akan roƙo babu inda ta yi magana akan bara babu kuma inda ta yi magana kan abin da suke faɗa ta dai yi magana akan raƙumi raƙumi ko kuma taguwa a kan cewa ta ci daga arzikin Allah a bayan ƙasa fuska ta uku a fuska ta hudu ita ce ita wannan taguwar da ake magana aya ce daga wurin Allah ta musamman wadda kuma ta bambanta da halin masu roƙo masu bara a yanzu masu yin bara a yanzu ba ayar Allah ba ce masu yin bara a yanzu kamar wato wata matsala ce ta kawo a cikin al'umma ba aya ba ce ta Allah ita ko wannan taguwar bai kamata a yi kiyasi da ita ba domin ya ce na hadihi naqatullahi lakum aya ita aya ce daga wurin Allah fuska ta biyar ita ce wannan raƙumin ya zo ne bayan an nemi zuwansa ko wannan taguwar neman ta aka yi mutane ne suka ce suka yi kalubale suka ce a zo da ita sha suka yi kamar yadda Allah ya gaya mana a cikin suratul shu'ara ma anta illa basharun mithluna fa'ti bi ayatin in kunta minas sadiqin su kuma waɗannan ba neman su aka yi ba su ne suka kullo da kansu ba cewa al'umma suka yi suna son su ba ballantana a ce ana so ta dace da wannan aya ta wannan raƙumi fuska ta shida ita ce wannan aya ta raƙumi tana magana ne fa akan annabi salihu da shi da arna yana magana da su suka ce a kawo ta mu kuma sannan ita kuma dabba ce ta ya za ka yi kiyasin dabba da bayin Allah waɗanda suke masu karatun ƙur'ani ta ya kuma za ka yi kiyasin mu al'umman musulmi da waɗancan mutane arna waɗanda su suka nemi ta zo da ake ce musu ha ta kulfi ardillah waɗancan arna ne mu kuma musulmi ne sannan waɗanda ake magana a kansu wato bayin Allah ne masu kokarin karatun alkur'ani wannan ita kuma dabba ce don haka kiyasin bai haɗu ba fuska ta bakwai ita ce wannan taguwa ita tana da daraja da ɗaukaka kuma da darajarta da sharafinta ta zo shi yasa ma Allah ya jingina ta ga kansa yace naqatullah malamai kuma suna cewa duk abin da Allah ya jingina shi ga kansa dalilu ne ala sharaf dalili ne na ɗaukaka su kuma waɗannan kowa ya sani cewa in mutum ya gansu baya ganin ɗaukaka baya ganin girma sai dai a rinka ganin alama ta ƙasƙanci da kuma rashin aji na al'umman musulmi don haka bai kamata a haɗa shi da wancan taguwar ba sannan dalili na takwas shine wato ita wannan raƙumar ita wannan taguwar wato bata taɓa yin roƙo ba bata taɓa yin kuma bara ba cewa aka yi fadaruha ta kulfi ardillah Allah maɗaukakin sarki ya riga ya yanke mata abincin ta ita Allah ya saukar mata don cewa Allah ya yi wa nabbi'uhum annal ma'a qismatun bainahum an riga an raba musu akwai nata sannan Allah ya ce lahum lakum laha shirbun wa lakum shirbu min ma'lum tana da nata wanda Allah ya yanke mata su kuma waɗannan iyayensu sun bar su ba da wani kason da aka ajiye musu don haka bai kamata a haɗa su da wannan taguwa ba sannan dalili na tara shine su waɗannan mutanen Allah bai ce musu su bata sadaka ba ko kuma yanzu kuna magana akan a bar su su tafi kuma a ci gaba da ba su sadaka ita ko wannan taguwa ba ta da alaka da su domin Allah bai ce a bata ba ce aka yi fazaruha ku barta ta fi ardillah ta je ta kiwo ta ci a ƙasar Allah ya za ku yi kiyasi da waɗanda ku kuke cewa su je suna bara ana ba su sannan dalili na goma shine ita wannan taguwar Allah ce duk wanda ya taba ta ya taɓa masifa wala ta masuha bisu'in fa kuma azabun qarib ko azabun alim azaba mai radadi zai taba zai shafe ku in kun taɓa ta kuma azaban ma na kusa kusa amma ya saba da abin da muke gani akan masu roƙo a yanzu musamman ƙananan yara da iyayensu ba su kula da su ba suke barin su da sunan karatun alƙur'ani su je su wofantar da su akan tituna muna gani yadda suke cutuwa na sha tamun labari a Kano na inda zaka samu irin waɗannan masu satan mutane sun sace irin waɗannan yara ko kuma waɗansu suna abusing in irin waɗannan yara su kai su inda bai dace ba sannan yaran nan ana wahal da su wasu su je a zage su a kima su abinci waɗansu kuma su wuni garin neman karatun karatun kuma ba su zo sun yi karatun ba kuma suna ta yawo garin neman abin da za su ci wanda wannan cuta ake yi ga yaran ya kamata a ce iyayensu sun kula da abin da za su ci ba kawai su bar su a hannun malamansu sagaga ba tare da sun san menene nauyinsu ba bayan Allah ya ɗora musu nauyin ita ko wannan taguwar Allah ce duk wanda ya taba ta ya taba bala'i amma waɗannan a yanzu ba ga bala'i ya taba duk wanda ya taba su ba wanda yake nuna akwai bambanci tsakanin su sannan dalili na goma sha ɗaya da yake raddi akan wannan shine cewa ita wannan taguwar tana zuwa musu da wani alherin cewa kamar yadda malaman tafsiri suka yi ittifaki cewa ita za ta sha na yau gobe kuma sai ta zo musu da nono tana zagawa tana ba su su kuma waɗannan masu bara ne suke zuwa da shi na alheri da yasa mutane suke amfana da su babu shi sannan dalili na sha biyu shine wannan maganar in ka tabbatar da ita to ta saba da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama alqur'ani kuwa baya saba wa sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam domin sunnar sa fassara ce ta alqur'ani wannan ayar ba ta magana akan bara da roƙo don manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana bara da roƙo da kaɗan daga cikin dalili ya tabbata a cikin hadisin da ya tabbata cikin bukhari da muslim daga abdullahi ibn umar annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce la yazalu rajulu yas'alu an-nasa hatta ya'tiya yawm al-qiyamati wa laysa fi wajhihi muz'atu lahm yace mutum ba zai gushe ba yana roƙon mutane face ranar kiyama sai ya tashi babu komi a fuskarsa na tsoka kwarangwal zai tashi da fuskarsa saboda duk mutuncinsa ya tafi a fuskarsa sakamakon roƙon mutane hadisi ya tabbatar riwayan imamu ahmad daga Abdulrahman ibn auf allah ya ƙara yarda gare shi manzon allah sallallahu alaihi wa sallama <clears throat> ya ce la yaftahu abdul babal mas'alati illa fataha allah lahu babal fakr babu wani mutum bawan allah da zai buɗe ƙofar roƙon mutane da zubar da mutuncinsa face shi kuma sai Allah ya buɗe masa ƙofar talauci haka wannan abun ƙara talauci yake yi da ƙara ɓata mazauni wato al'ummanmu na rashin samun ci gaba a fuskan tattalin arziki saboda wannan roƙo da bara ɗin yana ƙara ruguza tattalin arzikinmu in ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi na gaba hadisin Aif ibn Amr <coughs> wanda Imam Nasa'i ya rawaito cewa wani ya zo ya roƙi Annabi sallallahu alaihi wasallam sai Annabi ya ɗauka ya bashi yana juyawa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da masu roƙon nan yake cewa wato wannan mutane law na ma fil mas'alati ma masha ahadun ila ahadin sa'alahu shay'a yace inda a ce sun san munin da yake cikin roƙo da bara yace wallahi da wani bai je wajen wani ya kwankwasa gidansa ko ya sallama a gidansa ba yana roƙon ya bashi ba haka wannan abun ya saba da koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sannan kuma ya saba da al'adan mu ta karatun alƙur'anin da muka gada tun da can manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya haddace ƙur'ani ba mu taɓa jin ya taɓa bara ya roki wani ba sahabbansa sun yi karatu su ne almajiransa ba bara suka riƙa yi ba dukkan magabata na ƙwarai dukkan a'imma ɗin nan da ka sani dukkan su sun haddace alƙur'ani amma ba mu taɓa jin sun yi bara ba haka kuma alƙurra'ul mashahir manya-manyan makarantar ƙur'ani na duniya da ake sauraron su a kaset ko ake ganin su a bidiyo ko kuma suke limanci ko a ɗakin Allah ko a manya-manyan masallatai da muka sani wane ne a cikin su sai da ya bara ashe ana iya haddace Qur'ani kuma haddace yi kyau ba tare da dole sai an yi bara ba sannan kuma ga misali na gaba shine a ƙasar mu a yanzu ana da tsare-tsare da yawa na haddar al alƙur'ani irin na tsarin islamiya wanda da yawa yara suna haddace Qur'ani ba dole sai sun yi bara ba sannan abu na gaba shine ni da kaina na kai ziyara waɗansu ƙasashe domin in tabbatar wa kaina shin wannan tsari da muke yi a Najeriya kan shin waɗansu ƙasashe ma suna yi musamman ƙasashen da harkar karatunmu na ƙur'ani da na fiƙihu duka daga su muka koya ƙasashen da yawanci addinin musulunci ma ta hanyar su ya shigo mana kamar ƙasar Morocco kamar ƙasar Mauritania kamar ƙasar Senegal kamar ƙasar Mali da sauransu duk waɗannan ƙasashen naje da kaina naje na ga yanda mutane suke tsarin karatun alƙur'ani irin na gargajiya irin namu amma wallahi ban ga waɗanda suke bara irin namu ba suna da makarantunsu na tsangaya amma a mutunce suke wanda mutane suke kawo 'ya'yansu sannan su ɗauki nauyin 'ya'yan sannan hukumomi suna taimakawa malaman su kuma wajen karantar da suke yi da yara don haka abin da zan faɗa a ƙarshe shine kira na farko ga iyaye ku sani cewa haƙƙi ne Allah ya ɗora muku akan ƴaƴanku ku kula da su da abincinsu da karantarwarsu ba za ku ɗauke su ku kai su ga malamai kuma ku bar su a hannun malaman su kuma malaman za su iya da ya'yan kansu ne da Allah ya ɗora musu ko kuma 'ya'yanku? sannan abu na gaba shine kira ga al'umma wani daga cikin tsari da na gani a ƙasar Mauritania shine irin waɗannan makarantu wato unguwa za su haɗu su gina sannan kuma su sa malamin da almajiran su kawo su daga wurare amma mutane suna kawo abinci daga cikin gidaje wanda har na ga mutane yan unguwa ma yara yan zaune gari banza waɗannan yara almajirai za su ci abincin da aka kawo daga unguwa har a fito da shi yara ma yan gari suna cin albarkarsa saboda kowa yana son albarkan waɗannan almajirai sai ya dafa abinci da kansa ya kawo gidan banda abincin da ake dafawa kuma kowa ma in ya dafa nasa sai ya kawo ƙwarya daya biyu ya zo ya sa saboda ya samu albarka na karatun alkur'ani me yasa mu ba za mu yi haka ba sai mu bar waɗannan yaran ba su yi karatun ba kuma su fito waje suna roƙon mutane ana wulaƙanta su kuma yana zubar mana da mutunci sannan na ƙarshe shine kira ga hukumomi da cewa duk abin da suka yi na neman tsayi da wannan abun ba zai gama gamsar da mu ba har sai sun yi abin da zai sa su gama raya wato wannan hali na tsarin karatun ƙur'ani da muka saba a baya ta hanyar wato taimaka waɗannan malamai waɗannan malamai na tsangayoyi da makarantun allo ba su kai yawan malaman firamare ba in kuka iya ɗaukar nauyin waɗancan za ku iya ɗaukar nauyin waɗannan a ba su wani abu na taimako tunda da yawa waɗansu sukan sa almajiransu su je noma ko su je bara don su ma su taimake su ne amma kuka ɗauki nauyin su abun zai musu sauƙi da yawa daga cikin waɗannan malamai sun sadaukar da al'amuransu na gidajensu saboda su koyar da 'ya'yan mutane karatun alƙur'ani ne kyauta Allah ya saka musu da alheri suna da bukatan tallafi kuma su ma 'yan Najeriya ne da suke da haƙƙi a kan kuɗaɗe na jihohi don haka dole ne a samu haɗin kai daga iyaye daga al'umma da kuma daga gwamnati kafin a magance wannan matsalar don haka muna goyon bayan ci gaba da tsarin karatun allo muna goyon bayan ci gaba da tsarin karatun tsangaya saboda amfanin da suka kawo mana na raya wannan al'umma tamu ta musulmi a wannan yanki da shi ne tun farkon muka gada na karatu kuma ya zama yana da wato istiklali ta yadda bai dogara ba da gwamnati malami zaka ga yana ta wannan abun baya jiran komi kuma baya jira a biya shi komi sannan kuma ya yi tasiri wajen samar da mutane da yawa manya-manyan malamai na alkur'ani da fikihu da hadisi a yanzu a nan kasar sun yi karatu ta wannan tsari ne sannan kuma bayan haka yana da tasiri wajen ƙarfin ta haddar alƙur'ani sama da kowace hanya da aka saba a yanzu don haka yana da bukata a ƙara inganta shi matsalar da take ciki kaɗai ita ce roƙo da bara amma duk sauran abin ya dace a ci gaba da shi a inganta shi amma a kula a cire wannan bara da roƙon da kuma barin yara suna yawo a hanya suna zama wato abin zubar da mutunci gare mu da addinin mu da kuma al'ummar mu wannan shine kaɗan daga cikin abin da zamu koya daga cikin waɗannan ayoyi na alƙur'ani da ya kamata daraja za su kawo mana amma ba a rika fassara wannan aya ana fakewa da cewa tana dacewa da yin roƙo da bara ba alhali ta yiwu mutum yana faɗar wannan shi kuma ƴaƴansa za su ci shinkafa da salad su ƙoshi amma yana cewa ƴaƴan wasu su kuma su ci gaba da yin bara a kan titi wannan bai dace ba rashin adalci ne abinda ya zama daidai cikin darasin mu Allah ya ba mu lada bayani dangane da maganar karɓar baƙi waɗanda waɗannan ayoyi suka kunsa sai in Allah ya kai mu wani darasi inda muka samu lokaci amma a yanzu kan iya abin da lokaci zai ba mu dama mu faɗa kenan wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh